suna ki yake tabarina na gane da cewa yanzu so ne asalina ki aminta ya ni alkawari mu wa juna in har na bar assalamu alaikum wa rahmatullah na umar eldaniji garkuwar samari a cikin shirin gadar masoya tare da ni fatima yan leman ku biyo mu a cikin shirin malama fatima kin zo a wannan shiri don ki kare bangare na mata mata mafiya yawan su a soyayya ba su da amana ba su da alkawari kai mace ma sai ta pretending mafi yawa mata ba su iya bayyana abin da ke ransu miji zai iya son mace ta santa sai sun yi aure ma zai iya fahimtar ta mace za ta iya duk wani abu da za ta bi domin ta ga ta mallaki miji ko da kuwa ba ta son sa ko da bisa zartar aranta in dai tana da wata bukata ta sako mai kuɗi ne don kuɗinsa tana son sa to za ta ibin duk wani salo na biyayya da ladabi don me a gashi daga ta a cibin ta same shi in ko kuma tana neman wani duk wani abu da take nema a rayuwa daga bangare ɗa namiji ba za ta ibin duk wani hanyoyi da za ta bi don ta ga ta samu wani abun wannan <clears throat> na da haka wannan namijin da take kokarin ta a cibin din wannan abin gurinsa ba lalle ya san halayenta ba saboda me ba za ta iya bayyana masa irin halayenta da ɗabi'unta ba mafi yawa sai an yi aure ake fahimtar ɗabi'u da halaye na mata gaskiya maganganun ka sun bani mamaki am kamar yaya to ai wannan ɗabi'un maza kake faɗa na farko alkawari da kace mm-hmm. yawwa ai namiji shi zai auri mace na'am mace zai yi wuya kaga ta janye akan ra'ayinta sai dai in kai namiji kai ka janye zai wahala ka ga mace ta yaudari namiji sai dai in kai ne ka fara yaudarar ta zai yi wahala kai mace ta ma alkawari ta saba wata take cewa ita a ra'ayinta za ta ajiye samari don abu hudu na ɗaya zai zama husband na biyu driver na uku richard kan na wani atm atm za a dinga amfani da shi don turo kuɗi recharge card don turo kati driver kuma don tuki na hudun kuma shine mijin aure kowanne a lokaci da ta ware don zuwa zancensa wannan za mu haɗe shi a gidan wanci wannan kuma a gidan alhaji mudi wannan a gidan alhaji tanku wannan a gidan alhaji isa <laughs> haka ake wannan soyayya ban yadda da uzurin ka ba mm-hmm. kafin ka ga mace ta yaudari namiji ɗaya sai namiji ya yaudari mata goma duk wacce ta zo baby ce duk wacce ta zo my wife wacce za a auren tana can a gefe ke kuma kin kwallafa ranki cewa shi wannan din shi kike so saboda maza ai me ake cewa tunanin tunanin mu goma shine naku guda daya to kan mace tai wayan wai ta yaudari namiji ku maza kun yaudare mu mata suna da burika ne da yawa a ransu wannan ta janyo mace za ta iya samun miji amma za ta ga wannan mijin bai mata ba saboda watakila ita mai kuɗi take bukata akwai wani friend abu nawa a tashi bikinsa <clears throat> yana da sai yana ta santa dab da biki sai wani farfesa ya zo kawai aka juya aka bata farfesa saboda mai shi talaka ne to mafi yawa mata haka suke ka iya ta sanya yarinya watakila daga sanda mai kuɗi ya zo za a ajiye ka ba lallai ba ne maybe shi yana fakewa da babu ne yana yaudararta shi ne kawai magana yau yauwa kamar yadda ka ce mm-hmm. yana ta santa fa yana ta santa bai yi wani kokari ba a kai kawai yana ta santa ne to me zai hana in wani ya zo ta ji wancan yaudarar ta yake sa ma eh? fa ya wuce linta kullun di abin da ya samu kaga ya wuce linta malam usman ai ita mace in burinta ta yi auren yau ka zo ba wata kwakwaran magana gobe ka zo ba wata kokarin magana jibi in malam tankon ya zo kamar yadda ka faɗa ko malam mudi din ko alhaji mm, ga nan dai dole ta ji ita tana son alhajin kawai a ɗaura auren a wuce wurin ba wai don tayi bane don yaudara ai ita mace tana da rauni wasu matan kenan amma wasu matan suna da nasu ra'ayin da nasu kudirin a ransu naka su tun kan saurayi ya zo akwai abin da suka yake ransu bayan ya zo akwai abin da suke bukata gare shi bayan ya tafi akwai abin da suke bukata gare shi amma wasu matan burin su da masu yi aure mafi kuma yawan akasin mazan mafi yasan da suke kokarin zuwa gurin mace gurin zance ba su ma a limitin da su yi aure ba mafi yawan wasu mazan ba su da abin da su yi rike mace to wannan kuma daga sanda ta samu wanda zai iya aurar ta kuma iya rike ta sai ta ajiye shi saboda ne wancan dama bai shirya ba to akwai matan da irin wannan shine tsarin su amma akwai matan da ko ka shirya ko ka tsara in dai fa har wanda ya fi ka arziki ya zo ya su ajiye ka kilas kilas ne mata akwai top class middle da lowest <laughs> ban yadda da magana ka ba mhm. yauwa har kullum shi namiji shi ne a sama mhm. don haka in ka ga yaudara ta kullu to daga wurin namiji ne wasu mazan ba ka daina wasu mazan maza duk haka suke sai mace sai su tara mata goma kowace na gaya maka santa suke ita ko mace guda ɗayan nan tana iya rike shi a ranta me yasa mace take iya zama da namiji guda ɗaya shi ma yaudaran ne amma namiji idan yana da hudun ma da Allah ya ce da da dama zai iya ƙara hudu su zama takwas Kimin huzuri ko ne na iso ne sanadiyena duk mai kaunar ki sami ne ni a wurina na in za mu soyayya sai mu da amana zan jurewa duka so dai kan tabari yau na ji amo sauti na ki ya ratsa jiki Tamkar garwa shi so zuciya ke yin kuna fata na bai wuce ni na gane ki gidana